Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkanmu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke kawo muhawara tsakanin sassa biyu masu bambancin ra'ayi ko matsaya don tabbatar da gaskiya tsakani. Duk mako sai wani sabon lamari ya fito da ya shafi babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da kuma babban zaben Najeriya da za yin Allah kai mu a 2027. dambarwar shugabancin PDP ta so zuwa ƙarshe kamar yadda muke ta bayani bayan babban taron jam'iyyar a da ya fito da barista Tanimu Turaki a matsayin shugaba, amma yana fama da tarnaƙin ƙara a kotu na hurumin zaɓen. A wata alama ta neman ƙwatar kai ba don dambarwar jam'iyya ba, gwamnan Rivers Simena Layi Fubara ya yi wa fadar Aso Rock tsinke inda bayan ganawa da shugaba Tinubu sai garza ya fatakwal ya ayyana ficewa daga PDP ya koma APC. Ba mamaki don da ƙyar ya kwaci kansa daga ƙahon zuƙa na ministan Abuja ya Wike da dokar ta ɓaci da ta kawar da shi na tsawon wata shida. We have followed me, we have suffered with me, our decision today, this evening, we are moving to APC. Bara ya ce ya yi hakan ne don samun damar marawa shugaba Tinubu baya. Gwamnonin PDP na ta tsulan cewa kamar tafkin Chadi. mu shiga babin muhawara tsakanin tsohon kakakin ofishin shugaban pdp yusuf dingyadi da ɗaya daga daraktocin kamfen na ɗan takarar jam'iyyar atiku abubakar wato yusuf musa ardo a makon jiya yusuf dingyadi yana cewa ai tun da aka hana nelson wuke takarar mataimakin shugaban ƙasa a 2023 ya lashe takwabin kwabar da jam'iyyar wike ya yi alkawari tun da aka dakatar da shi da bashi dan takarar mataimakin shugaban kasa ya alkawari tun daga wannan lokaci ba wani abun shi da zai taimaka ya ba jam'iyyar PDP ya yi wannan alkawari ya nuna shi ya sai jam'iyyar PDP ya yi alkawari wanda a baya wato Yusuf wato kana ji malam eh, Nasiru ya sa ta aljihunsa kenan ko wannan magana ita ce magana hmm. kuma duk jam'iyya da ta zamanto ba ta da shugabanci nagari to za ta fuskanci irin wannan malam Yusuf ya tabbatar mana da cewar shugabancin da yake rike da pdp ba shugabanci ne na pdp shugabanci ne na raɗin kansu suna neman na aljihunsu domin babu yadda za a yi jam'iyya da take da gwamnoni take da senatoci a cikinta take da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar jihohi a ce wai har ta kai labul ɗin da man janareto ma ba ta da shi it means bata, bata shirya gidanta ba wannan abun da yake faɗi ma bai kamata a ci shi ba domin tana da senatoci nawa tana da 'yan majalisa nawa a matsayinta na jam'iyya tana da tsari jam'iyya ita ce ta fara mulki ta yi mulki shekara goma sha shida kafin wata jam'iyya ta karba akwai tsare-tsare na gudanar da jam'iyya wadda jam'iyya za ta zauna da kafanta kuma da mutuncinta amma wai don wani mutum ɗaya wanda da shi ne kaɗai yake funding party shi yasa yayi abin da ya ga dama ya nuna ya nuna kenan ya gaban party ta koma ta wani ne yawa ya nuna kenan yusu eh, Ardo shi yasa har yau eh, suke bibiyan sa suna karban na goro suka kasa yin abun da ya dace party ta ci gaba yawa wannan shi yasa ya gagaru ya gagara ya zama gagara ba dau ba wai ya gagara bane suna duba abun da yake bayarwa kuma abun da yake bayarwa nan kudin yan Najeriya ne da nan kuma shi yana karbowa daga APC ne saboda haka kaga dole ne wannan zargi ne eh zargi ne amma kuma ba zargi bane tunda shi wike ina ne ina ne ina ne ma'aikatansa kamfanoni nawa yake da su da suke kawo mai kuɗi ya yi fa gwamnan Rivers da eh, yanzu zaki gwamnan Rivers ba ya sauka ba gwamnoni na da suka sauka yanzu za su iya rike fati kai aiki da shi wazirin Adamawa dan takarar ku wanda kai ma daraktan campaign ne musamman a yankunan karkara Yusuf Dingyadi ya nuna kamar wazirin adamawa ya kyale jam'iyyar ya yi kamar layar zana shi yasa watakila aka samu waɗannan matsaloli. a wannan maganansa haka ne ba haka ba dalili shi bayan zaɓe yawanci duk wanda ya takara akwai abubuwa da yawa da za su sha mai kai kaga maganar shari'ar nan ba ƙaramin magana ba ne hidimomin da suka shiga zaɓe da damomin da suke ciki ba wai ya yi batan zana ko wani abu bane dole ne ya je ya zauna da consultants ɗinsa da masu bayi shawara ya duba abubuwan da suka gudana a lokacin zaɓe da yadda zai kalubalanci zaɓe wanda a dalilin wannan dole ne a rasa ganin impact ɗinsa yadda ya kamata a cikin jam'iyya saboda kaga shi maganar shari'a a Najeriya especially ta siyasa magana ce ta kuɗi da furejo da abubuwa da yawa wanda dukkan mu mun san siyasan da Atiku yake yi yawanci iya zo siyasa gwamnonin fati da manyan jam'iyyu sukan bar shi ne da hidimomin kashe kuɗi shi kaɗai ne ma yake yawan ba da matsala a tafiyan siyasa da muka samu sai 'yan kaɗan wanda suke da kishin jam'iyya da suke son a ci zaɓe to amma duk da haka maganan da ya faɗa wani manuniya ne wanda muke son ba shi a tiku kaɗai ba duk wani wanda zai zamanto ɗan takara na pdp a gaba ya lura da cewar sai fa akwai jam'iyyar ne za a yi takara so ita jam'iyyar nan dole ne a raya ta a kuma kula da mutanen da suka wahalar ma jam'iyya da asalin ma'aikatan jam'iyya da kuma 'yan fati wanda suka yi hidimomi wanda ya kai inda za a yaba saboda haka ni ban yadda da cewa ya yi da jam'iyya ba nauyin atiku ne shi kaɗai ya kula da jam'iyya ba akwai gwamnonin jam'iyya me yasa fati ta nemi gwamnonin da suka ci zaɓe a platform ɗinsu ba akwai sanatoci akwai kuma manyan yan jam'iyyar da ya kamata ah, Yusuf Yusuf Dingyadi yanzu wannan wannan a fili ya nuna shi akwai kurakurai da yawa da Yusuf bari bari sai na yi gyaran eh, su to amma bari ma bari ma tambaya eh bari ma tambaya ne tukuna bari ma tambaya ne so sai ka gyara gaba wannan ya nuna shi yasa kuke bin shi wuke eh, a hankali kenan eh, ya zo babban taron jam'iyya ya yi abin da ya ga dama misali ake gani eh, bayan kuma ana ga ya ci amanar jam'iyyar a lokacin zaben shugaban kasa malam nasiru ina son ka fahimta ni ina cikin jam'iyya ko wani wata jam'iyya a ƙa'idance tana biya na albashi ran da duk ba a biya ni ba na kan bincika dalili saboda ina wa jam'iyya aiki akwai wasu ayyuka da ala dole bayan faduwa zaɓe jam'iyyar pdp ta dakatar da su ba don komai ba don ba ta da iyawa sannan maganar da malam yusuf ke cewa wazirin adama yana da matsalar kamfe da sauransu an san da wuyan biri malam nasiru ake ɗaurin shi a kugu duk yadda wazirin adama zai yi idan bai da platform bai da jam'iyya duk abin da zai kashe wahala ne amma a yanzu an mai da hankali ne kan harkar da bata shahi jam'iyyar pdp ba an ɗauki matsalar pdp matsalar wiki ce matsalar da ke cikin pdp ta haita wiki ɗai amma ta wikin ci sarari saboda ni saboda su waɗanda ke ganin kamar wiken ya tare musu su suka kururuta shi su suka eh, kambama shi har ya kai abin da ya kai jam'iyyar pdp ta yi wata shida ko bakwai tana gudanar da mulki ba tare da wiki ba bayan haɗuwa zaɓe jam'iyyar pdp ta rasa hanyoyin da za ta bi waɗannan mutanen da waɗannan wasu daga cikin gwamnonin nan su taimaka mata domin ta rayu ba cewa aka yi ba wiki ya ɗauka kuɗi shi da kai ne ya faɗa ya ce bai koma ba da gudunmuwa irin wanda yake ba suwa a matsayin yana gwamnan rivers ga jam'iyyar pdp kuma bai bayar ba saboda mi bai yiwa ka ba da abinka kuma a zo a kassara ka shin ina gwamnonin mu. ina sanatocinmu ina yan majalisa bari kai ka karshe ah, magana da Yusuf ke wada kace kasarawa wani irin kasarawa kake nufi faduwa ne na ah, takara ai magana cewa tun farko ita jam'iyyar PDP matakin da ta dauka bari kai ka malam A, bari kai ka ai magana da ya kamata ba ta da tsarin gudanarwa ne ba ta da dokoki ne ah, tana da ai jam'iyya kai ko kungiya ko kungiya ko ko ko civil ko suna kafin ka ko kowane irin kungiya dole dole sai ka kawo tsarin gudanarwanka jam'iyya kamar pdp wanda ta yi mulki shekara goma sha takwas sha shida sorry a ce wai har ma dokoki da tsare-tsaren da za ta yi za ta je ta shigar da kara gwamna ya ce mata karta ta shigar that means bata ma san ina ne ya kamata ta yi abu ina ne ya kamata bata yi ba kuma a ce wai wani ya kai kara kotu ta ce kar a hukunta shi shin fatin ita ba ta da yanci ba ta san menene dokokinta menene haƙoƙinta a tsarin mulkin najeriya sun bi doko sun bi shari'an yadda ya kamata kotu idan kotu ta yanka hukunci a nan ba a ɗaukaka ƙara ko kuma yanka don waje kake ya da kana ciki to ai duk wanda ka gani duk wanda ka gani a cikin gidan daga waje ya zo duk wanda ka gani a cikin gidan daga waje ya zo mu sake dasa aya a nan mu jira da yardar Allah don ganin wainar da za a toya da za ta shafi siyasar adawa a cikin makon nan. A madadin GTA Hausa, Amurka ke magana, Nasiru Adamu elhikaya da na shirya shirin nan na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.